الضعفاء والوضاعون للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي yana mana bayani in ba manta ba har yanzu akan littattafai waɗanda suke ainihin wato littattafan abin nan da malamai suka rubuta su don bayani akan masu rauni da waɗanda ba a karɓar riwayar su daga cikin mazaji littafi na goma sha ɗaya a cikin wannan jeren giya shine wani wal wadda'un akan ce kuma abdu'afa wal matrukun dukkan shi dai sunansa ne yakan zo da haka na al-imamu abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi an dade ana magana akan ibn al-jawzi ya kamata a ce an san shi sai daga cikin malamai masu yawan rubutu a cikin musulunci Allah ya gafarta mishi Allah ya ma ibn al-jawzi rasuwa a shekarar hijira ta 597 malam yace zakarar muallif fi hadha alkitabi adadan kabira min adh-dhu'afa'i wal majruhina min qibal al-a'immati alladhina yu'taddu bi aqwalihim ibn al-jawzi ya ambaci sunayen malamai da yawa a cikin littafin nan daga cikin masu riwaya waɗanda suke da rauni waɗanda raunin nasu an ambace shi ne daga malamai allazina yu'taddu bi aqwalihim wadanda ake kula da maganar su wadanda ake ruko da maganar su ake kafa hujja da ita a wajen wannan harka ka ahmada kama ahmad ibn hanbal wa ibn ma'in da malam yahya ibn ma'in wal bukhari da abu abdullahi al bukhari wa ghairihim da ire-iren waɗannan malaman ala في ذلك على قاعدة تقديم الجرح ya gudana يقول أنا أكن cewa. ana gabatar da jarh mufassar al ta'lim wato wasu daga cikin malaman akwai malamai da suka ce mutanen kirki ana karɓar su, akwai malaman da suka wassaka su amma sai ya samu jarhi daga wasu malaman to sai ya gabatar da jarh din akan ta'dil saboda ka'ida ce cewa Al-Jarhu aljarhu muqaddamun ala ta'dil in warada mufassar wato ana gabatar da suka da aka mai riwaya akan adalantarwa idan wannan suka tai bayanin abin da take nufi domin shine ƙarin ilmi akan wacce wa murattaban asma'ahum wa murattaban asma'ahum ala hurufil mu'jam sannan ya jera sunayensu a bisa jerin gir alifun ba'un ta'un yaqulu fi muqaddimati gama abin da ya faɗa na tsokaci game da jerin giyar a cikin muqaddimarsa yace wa qad iktasartu hadha alkitaba wa rattabtu almadhkurina fihi ala hurufil mu'jam na yi ƙoƙarin taƙaita littafin nan kan mai surutu da yawa kuma na jeranta sunayen malaman da suke ciki masu riwaya da na ambata na jeranta sunayensu a bisa jeren gyar huruful hija'iyya fi fi fi asma'ihim alal hurufi sun fi asma'ihim alal hurufi aidan sannan na jeranta sunayen bayan na saka masu suna alif a farko sannan masu suna ba'un na biye da su masu suna da ya fara ta'un sannan kuma a kowaɗanne gurup na sunayen yace su ma na tsara su gwagwadon yadda ya kamata su kasance anni uqaddimu ay ubayanihi anni ubayanuhu abin da yake so a fahimta anan anni uqaddimu ibrahima ala ahmada ina gabatar da sunan ibrahim akan sunan ahmad yadda ya saba abin da aka saba daga sauran malamai yace shi yana gabatarwa saboda mene li'anna alba'a qabla alha saboda harafin ba'un da ke bayan wannan alhamza ita ke zuwa a cikin jeren gyar hurufin ja'iya kafin ha'un. su ko sauran malamai waɗanda suke gabatar da sunan ahmad suna gabatarwa ne saboda darajar sunan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai su watsi da wancan ah, jeren gyar lissafin kowanne yana da hujjarsa wallahu a'lam ثم رتبت اسماء ابائهم على الحروف ايضا يتي هكذا كما سنن ايايان ثم نبي wannan jiren giya wajen kawo su ila akhir kalam illa annahu lam yaltazim bima qala fi dami al-kitab duk da yake wannan jiren giyar bai bi ta keke da keke a cikin littafin ba amma yayi iyayen sa walakinahu bazzara fi kitabihi hadha fi kitabi hadha juhdan aziman aisha alayhi min ba'dihi min al-ulama alladhina katabu fi hadha al-mijmar sai dai babu shakka akan cewa Alimamu imamu ibn jauzi ya yi ƙoƙari ƙwarai a littafin nan wanda a dalilin haka ma aka samu malaman da suka zo a bayan shi sun ci moriyar littafin sun rayu a cikin littafin kan zahabi wa ibn hajarin wa ghairihima illa annahuma afraghahu fi kitabaihima Walisalin, mizan wa mizan ya ce kamar misali ma al-imamu zahabi da ibn hajarin waɗanda za ka ce kusan sun zazzage gaba ɗaya littafin ne a cikin littafansu zahabi a cikin mizanul i'tidal ibn hajarin a cikin lisanul mizan kusan sun zazzage gaba ɗaya abin da ke cikin shi illa nazara alƙalila in banda ɗan kaɗan da suka bari ba su anta ya shi cikin littafansu وقد التزم المؤلف في كتابه هذا ala. Allah ya dukura illa zu'afa wal wadda'ina ibnu ibnu jawzi ya ba da muhimmanci ya sa ka'ida a cikin littafin nan baya ambatan kowa sai masu rauni ko mutanen da ke da ƙarya ƴan kera ƙarya a hadisi illa annana najidu annahu yadhkuru unasan wasaqahum wa dafa ko da yake an samu wasu ya ambace su don ya nuna amincewar shi da su ya kuma kare waɗanda watakila wasu sun ce suna da rauni ko an samu wani rigima game da sunayensu ko shafsunsu sai ya ambace su don ya kare su don ya faɗi cewa su ba masu rauni ne yadda ake tsammani ba wanda kara unasan fiƙatin la ya siku zikirhun fiye da kitab kuma ya ambaci wasu mutane amintattu wanda ambatansa a littafin ba daidai ba ne bai kyautu ba wa hadhihi min ajaib ibn al-jawzi wannan na daga cikin abubuwan mamaki da ibn al-jawzi yake da su faqad zakara fihi abun mamaki ya ambaci alal misali ahmad ibn ibn al-hasan ibn khayrun malam abul fadli ahmad ibn hassan ibn khairun wanda babban malami ne kamar yadda malamai suka ce fika ne amintacce daga cikin malamai duk da ike ya rayu ne ba asirin riwaya ba ya rasu shekara ta ɗari hudu ne da takwas da tamanin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma an samu wasu malamai sun yi magana a kan shi kama al'imamu ibn bahir ya yi maganganu a kan shi wannan ibn khairun ɗalibi ne ga al'imamu al-khatib al-baghdadi hasali ma yi riwayan tarihu Bagdad daga malamin nasa to sai zama a nuskar shi da aka samu sai aka ga wasu ƙare-ƙaren maganganu waɗanda ba kafin magadadi ne ya faɗe su ba shi wancan ibnu fahim da ya gani kawai sai ce ai yana da rauni ya ɓata littafi yana ƙara maganganu da ya ga dama a ciki shi kuma ya taɓa kaɗa gaya ma ɗaliban shi cewa littafin nan bayan ibn jazi ya bashi ijazar shi kuma ya halasta mishi ya ƙara abin da ya ga ya buƙaci ƙarawa ciki. da haka yana ƙarawa ne kuma duk da haka a hawashi ba a cikin asalin matanin ba amma shi wancan wataƙila ligillin fi nafsi ko wata ko bai san yaya aka ba yana gani kawai sai ya na magana sai muna na maganganu a kansa sai ibn jauzi sai ya gini akan wannan sai ya soki wannan malami alhalin malami ne hujjatun daga cikin malamai mutqinai a zamanin sa hafizi na hadisi ibn khairun Allah ya gafarta musu gaba daya haka wa ahmad ibn abdullahi ibn ahmad ibn saka abanu ainin asbahani haka ya ambaci abu na ainin abu na ainin da aka sani mai littafin hilatul auliyai da marifatus sahaba da da da Dala'ilin nubuwa da sauransu wannan abokin rikici na su su abokan rikici su ibnu manda abu na ainin asbahani wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 430 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kam har zahabi ma ya ambace shi a cikin mizan da ikdal amma ya kare shi ya faɗi cewa wasu sun zarge shi da wasu abubuwa daga cikin da aka zarge shi kuma yawan faɗan hadisai masu rauni da na ƙarya a cikin tafan shi ba tare da ya kula ba wasu kuma sun zarge shi da cewa yana ansan kuɗi sannan ya bada hadisi suka suna ganin wannan shi ma abin zargi ne da aka shi suka ambace shi da wannan matsala to shi ma ya kawo shi a nan kuma ba tare da ya kare shi ba haka alharif ibnu abi usama alharif ibnu muhammad ibnu abi usama wanda aka sani da suna al-hafiz ibn abi usama babban malami ne musnadu abi usama wanda shi kuma ya rasu ne tun baya can shekara ta 282 ya rasu Allah ya gafarta mishi wanda babban malami ne an yi kamar da eh, ibn hajar yake faɗa yake cewa to kulli mafihi bila hujja an yi magana akan shi ba tare da hujja ba a ah, shi ma matsalar shi kamar da aka ambata ɗalibai ne suka mai sharri ko kuma suka mai muguwar fassara malami ne ba talake ba yi da ko sisi da aka yi da aka bi makarantar shi sai kun rubuta attendance sai kun ba da duk sai kun ba da dirham biyu sai ya kira attendance ya tabbatar kowa an tara mai dirhamomin shi ya kirga sun yi taliyin da yawan sunan da ke cikin attendance ɗin sun bin cewa ai bai biya ba a cewa da shi ka fita sai ka kawo kuɗi to sai suka kyamace shi akan wannan an tattauna kan wannan ƙabiya a can bayan kuntuna game da karban ajiri akan hadisi wanda mas'ala ce ta saɓani sayyar magana ba a so a karɓa kuma inda Allah khairun wa abuka to amma idan mutum ya zama mu'udam wanda yake ba shi da shi kuma yana da kuncin rayuwa yana neman abin da zai rayu to kamata ya su kansu ɗalibai su fahimta ka su bashi ba sai ya ce a bayar ba al imam ah, ah, abu isma'il al-ansari shekul islam Eh, shi ɗaliban shi Allah ya taimake shi masu hankali ne baya karban kuɗin kowa baya karban kuɗin sarki baya karban albashi a kun kowa amma ɗaliban shi suke haɗa mashi kuɗi duk shekara a shekara in an yi eh, damuna ta ƙare abinda suka tattara na abincin da sauran kayan nomansu za su haɗa kuɗi daga cikin abinda suka samu na mahasulat ɗin su lissafa abinda zai shi rayuwa a shekara su bar shi kuma a ƙarƙashin haka yake rayuwa kamar sarki ya sa kaya irin na sarakuna ya shiga mai kyau Ta aka tambaye su ma me yasa ce saboda ina son mutane su ga darajar malanta ne su ga ina zaune malanta to ne amma jirin shigar da nake ba wai suna bashi ne dan dan dan na ce ba kuɗi masu yawa wanda za su ishe shi kamar ce a yanzu albashi ne kamar na farfesa misali wanda ya ishe shi ya sa ki sutura mai kyau ya auri mace da ya ga dama ya hau motar da yake so gina gidan da ya ga dama ko A haka ya rayu mu'azzazan mukarrama abu ismail al-ansari to shi ma wannan ibnu abi usama ya kasance yana fama da talauci da haka yake karba da ya ga mutane ba za su bayar ba sai sa musu dole malamin su Imam al-Bukhari Abinna, mai sunan shi Al-Fadl ibn Dukai shi ma ya kasance yana karban kuɗi haka domin dan kasuwa ne attajiri yana da karafka ta ta kasuwancin shi a sanadiyar karantawa da arzikin shi lalace wato ce to in kana son ka tashi ka biya kuma duk karatun da muke za na duniya ba biya muke ba ba ma wanda yake tunanin cewa bai kamata ya biya ba misali ilimin yan Najeriya ne mu yan Najeriya ne kuma duk wanda ya ilimin amfanin ƙasar Najeriya ne wanda ya zama lauya ko injiniya ko architect ko ya zama wane ne yan Najeriya ne za su mora amma dole sai ya biya kuɗi ko baban shi biya kuɗi babu yadda za a baka kyauta sai an biya kuɗi dole to yana kuma ga ilimin ah, ah, lahira ba shi fi dacewa ma a biya ba tunda dai kowa na san abin lahira din nan to amma malamai suka ga idan an ce a biya galibi dalibai ɗalibai mafiyansu talakawa ne mafiyansu waɗanda suka haƙura da shagalin duniya ne sannan suka shagaltu da karatu to zai zama babu abin hannun a su galibi galibi wannan shine mafi mafi abin da ake batu da haka aka ce sai sun biya za a assara musu samun karatun za su karsa su zuwa ga ko dai su gudu su makarantar ko kuma su kibiya ya zama ana bin su bashi abubuwan da ba za su yi daɗi ba sannan kuma kai malamin ya zama ka tsarkake niyyarka ka nema abin da ke hannun Allah kawai domin haka haka manzo Allah sallallahu alaihi ya rayu akai kul ma as'alukum alaihi ajra ba a tambayan asali a bada a bada jinga abin da za a biya wallahu alam a take dai malam ibnu abi usama malami ne na kwarai wa shariq ibnu abdullahi ibnu abi namr sharik wannan mai hadisin mai hadisin Isra'il na cikin Bukhari wanda shi wannan duk da Bukhari ya fitar da riwayarsa da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn maja yana da matsaloli waɗanda sanannu ne ga ɗalibai amma dai ana karɓar riwaya san ba ta saba ta saura ba to shi ma ya kwararo shi a cikin littafin haka kuma wa sharik ibn abdullahi alqadi da sharikul alqadi wanda shi kuma bukhari ya san mai da riwaya ne ta alikan kawai da kuma al'arba'a sai muslim mutaba'atan muslim ya san mashi da riwaya mutaba'a shariku ibn abdullahi alqadi wanda Allah ya masa rasuwa ne a shekara ta ɗari da da saba'in bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama haka kuma ya kawo salihu ibn nabahan maulad tau'ama wanda yake shi mashi maulad tau'ama bararren bawa na tau'ama kamar ce yan biyu sunan wata mata ne wanda asalin sunanta an ce sunanta tau'ama bintu khalaf ibnu umayya wannan wanda yake sadukun ne amma ikhtarata bi akhratin shi mawla tau'ama kamar da ibnu hajar yake faɗa akwai malaman da kuma an san sirri wa a gurin shi kafin ikhtilati irin su ibnu abi zi'idin irin su e, ibnu jurayj abdul malik ibnu jurayj ibnu Tau'ama na da riwaya a cikin sunan abi dawuda da sanad tirmidhi da ibnu majah to shi ma ya kawo shi anan wa abdurrazzaq as-sanani da limamu abdurrazzaq as-sanani mai musannaf wanda kaga shi daga cikin malamin su bukhari ne ma daga cikin rijalul jama'a Allah ya mishi rasuwa shekara ta 211 malam as-sanani abdurrazzaq wanda shi akwai maganganu a kan shi tabbas game da wasu matsaloli kamar shi ma ikhtilati da ya samu karshen rayuwarsa saboda makanta sun shekaru biyar na karshen rayuwarsa da wasu maganganu amma dai malami ne amintacce daga cikin malamai Allah ya gafarta musu ba da to irin waɗannan da ya kawo kawai ya faɗe su da nufin kawai ya raunata su ko kuma an gamsu da rauninsu to waɗannan su ne kurakuran da aka samu daga ciki a littafin da aka sai mutum ya taka tsantsan wa ghairu haula'i al kasirun da wasu waɗannan da yawa da yawa al ain annahu lam yunabbih ala zalika fil muqaddima kama nabbaha zahabi fil mizan idan kuma daga cikin abin da aka mashi na kuskure shine shi bai faɗa a cikin mukaddima cewa zan kawo mutanen da aka faɗi cewa suna da rauni don in kare su kamar yadda zahabi ya ambata ya ce zan kawo wasu mutane na kawo su ne dan na ambaci cewa raunin da aka zarge su ba su da shi da aka ba idan ya kawo sunan sai saka sah akan kaus a cikin kausi kafin ya fara magana akan su to da alama yana nuna maka wannan duk da na kawo shi anan to shi ba baya cikin wata rauni a ƙarshen al'amari an tiki akan cewa shi ba ne rauni bai, kuma zaka je zai kare ya mayar da martani wani lokaci ga ibnu jauzi nan ko ga ibnu adiyin ko ga abin nan ibnu sibbana ko makamantansu har ma zaka ji yana cewa in ya faɗi wani wani kamar da zamu ji wani misali anan ya buga mana suka ji ya ce amma ma zakarahu al-jawzi min annahu da'ifun sai ce fa menene ma yake cewa min kisu bin al sai ce magana ce fa batilin min kisu bin al magana banza ce daga cikin jaka ibn al Kis, kis shine irin dan karamar jaka kamar lalita ko pos wanda suke saka kuɗi ce wata mummunan magana ce daga cikin jaka ibn al wannan yakan faɗa haka ko kuma har ce ma wannan ibn al an tashi shi amma muta'anniki ma irin ibn hibbana ya ƙyale shi sai kai ibn al-jawzi zaka tsara karanta shi kaga bi shi ya faɗa a muqaddimarsa da haka ba a zargin duk mutanen da ba a zargin shi game da mutanen da ya ambace su a cikin littafin almiza dama ya kawo su ne dan ya auna din kuma ya auna daidai insha Allah malam ya ci gaba da cewa ولا شك أن ابن الجوزي يعتبر من الحفاظ da المحيطين بعلم Babu shakka شك أكن شيء ابن الجوزي أنا لسا فاشي daga cikin jigajigan malamai waɗanda suka sha suka koshi shakundum a ilimin mazaji wa kitabuhu hadha khayru shahidin lidhalika littafin shi dinnan ya isa ba da misali ya kafa a kafa shaida da shi akan haka wa bayanuhu annahu yaqulu da mati, usama ibn zaid ga misali da yazo tarjaman usama dan zaid sai yake cewa wato usama ibn zaid eh, eh, al-laythi kenan wannan shine wanda ya matarjama anan wajen daga cikin rijal na muslim da al-arba'a ah, ah, sorry ah, usama dan zaid dan aslam kai ko bari mu ji abin da yake fada yace ilam anna usama ibn zaid fil hadithi Sita. yakan yawan wannan zai faɗa maka irin suna na mutumin guda nawa ne wannan yana nuni zuwa ga ihata cewa a duniyar hadisi gaba ɗaya akwai irin wannan sunan guda kaza akwai mutumin gari kaza akwai mai rauni wani akwai mara rauni wani wannan nuni zuwa ga ihata zuwa ga cewa ya sha ya kosha ilimi yace usama ta dan zaid akwai mutum shida laysa bihi mat'urun siwa hadaini babu wanda ke da rauni a cikin su in banda waɗannan guda biyu to inda yake yake yake bada mutane wani lokaci ba zai ambaci sauran ba bari tana san su waye yace wasani nabiyin shine usama ibn zaid ibn aslam akwai usama ibn zaid dan aslam wanda ya da hadisi ne kai a cikin sunan ibn majah akwai kuma usama shi shine wancan na ambata usama ibn zaid ibn ah, ibn zaid al-laythi wanda ya daga cikin rijalun muslim wal arba'a ya rusu kasa ɗari da hamsin da uku to wannan shi amintacce ne wa yaqulu fi tarjamati isma'il ibn aban abi ishaq al-ghanawi ba'da an zakara al-jarha fi qala da yazo tarjama wani malami mai suna isma'il ibn aban eh, abu ishaq al-ghanawi bayan da ya ambaci raunin da aka kawo game da shi sai kuma yace ah, qala al-musannif kultu wa isma'il ibn aban Alwarraku aidan الوراق Akwai wani آخر mai suna Isma'il bin إسماعيل بن أبان الوراق نشيد littafi mutumin garin kufa. wani ne daban ba wannan ba shi wannan uh, Ismail bin Abbas din ma ya yana da hadisi a cikin Bukhari Tirmidhi ya rusu ka ta 216 yace to wani ne can daban ba wannan da ake magana anan ne mai rauni ba sai yace kana sikatan shi wancan din amintacce ne rawa an al-qasim ibn ma'in an musa ibn uqba na da riwaya daga al-qasim ibn ma'in daga musa ibn uqba wa sam wa thumma salih yace akwai ma wani na uku shine isma'il ibn aban ash-shami haddatha an abi mishar ma arafna fihi ta'ala ɗalibi ne na abu misharin ba mu san wata suka game da shi wannan alama ce akan mawsu'iyya ويقول في ترجمة إسماعيل بن خالد الكوفي قال المصنف قلت وفي hadisi إسماعيل بن خالد خمسة haka yi bukan Ismail dan Khalid yake cewa akwai mutum biyar masu amsa irin wannan sunan yace akwai wa Isma'il ibnu Abi Khalid wanda kuma ake cewa ibnu Abi Khalid arba'atu su kuma hudu ne la yu'lamu fi ahadin minhum ta'anan ghairu man dhakarnahu ba san wani suka game da su ba in banda waɗanda muka ambata ويقول في ترجمة زياد ابن أبي زياد الجصاص قال المصنف والذي يأتي ذكرهم في الحديث زياد ابن أبي زياد سبعة ليس فيهم سوى الجصاص يتي ديبو كما يقال مغانا أكن زياد ابن أبي زياد وند shi ma yana da hadisi a cikin muslim wannan da turmiri da ibnu maza ziyad ibnu abi ziyad maula bani makhzum wanda kamar yadda zahabi yake faɗa ibn hajar yake cewa saduqun muta'allihun eh, mai yawan bauta Allah ne da yazo kanshi sai yake cewa akwai mutane masu irin wannan sunan mutum bakwai babu wani a cikin su sai da ya zama akwai eh, wato babu wani in da su babu wani wanda aka ambata anan in banda wannan walaitahu zakara asma'a haula'in مبهمين هنا يؤم النفع حتى يؤم النفع أم النفع والفائدة لكنه لم يفعل هذا شيء ما يشي إنا ما دا أشي سي أم بشي dan fa'idar ta gani amma sai baya yin hakan sai dai kawai ce akwai tunanin shi kowa ya sani wa kama anna kitabahu hadha wa kama anna fa alayhi aidan duk da waɗannan abubuwan kirki da littafin ke da su kuma akwai abubuwan da za a kama shi da su in taƙa da hufi hal fadul kibaru manyan malamai wanda ba su gaba sauran shi ba sun ci diddigen shi kal hafiz ibn hajar kal zahabi wa ibn hajar min zalika zahabi da ibn hajar sun ci gyaran shi da yawa da gaske suka ce annahu yadkuru jarha yadkuru jarha tirrajuli wa la yadkuru man wasaqahu aw addalahu sai a musu cewa wani mai rauni ne su wani sun ce na da rauni alhalin kuma ko wanda suka faɗa aka san wannan magana suka amince da shi amma ba zai faɗa ba fa masalan alal misali da ya kai gaman abul azhar ahmad ibn al azhar wanda na daga cikin rijalul nasa'i da ibn majah ya rasu shi kasa ɗari biyu da sittin da ɗaya wanda ibn hibbana ya kawo shi a cikin asikat da ya ce ah, yuhti'u sannan zahabi ya ambaci shi a cikin asiqat almutakallamu fihi bima la yujibu ar-radd kafin da aka ambata a can baya za zahabi ya ambaci shi anan to da yago kan shi da ya ambace shi ko sai ce kazzaba ibn ma'in kazzabahu ya ibn ma'in wa qala ibn adiy huwa bi surati ahli as-sidq yace ko ibn ma'in ya karanta shi ah, ibn adiy ya ce mutumin ya kama da masu gaskiya kaga wannan ya ambata maimakon ya ambaci maganganun malamai da suka amince da shi wanda kuma da karke an tike akan lalle yana da aminci din amma yana da wasaqiyya ne tsaka tsaki yake aminci ba shi da karfin da zai iya sabawa da amintattu ba kuma shi da karfin da za an san mafarid din sa waktafa bi hadaini alqawlaini faqat ya tsaya waɗannan maganganun guda biyu kadai na ibn ma'in da ibn adi walam yadhkur al aqwal mu'addala li hadha ar rajul ma al ilmi annahu thiqatun fi ma min kalam al bai ambaci sauran maganganun da za su bayyana cewa wannan malami amintacce ne ba abun sauran malamai wa qawlu ibn ma'in alladhi zakarahu ibn zawji fi abin azhari qad taraja'ahu an ce shi ma kanshi ibn Ma'ilin ya janye maganar da yayi akan shi wa aidan haka nan ga wani misali aban ibn yazid al-attar al-basri kenan wanda shi ma yana daga hadisai a cikin kutubu sita in banda in banda ibn maja eh, ba tabbatar da lokacin rasuwar shi ba bi da yago kan shi yake cewa ni ban san san da ya rasu ba amma wasu malamai suna ganin ya rasu ne bayan shekara ta 160 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin atba'u tabi'ina eh, aban ibn yazid al-attar al-basri ذكر ابن الجوزي وذكر أن القطان لا يروي عنه وسقط sai ce kawai ya ibn sa'id al-qattan baya riwaya daga gare shi sai ya shu warad alaihi ibn hajar haythu qala ibn hajar sai mai masa da martani yake cewa wa qad zakara ibn al-jawzi fi du'afa wa haka an an min kudaini an ibn madini an yace ana anhu wa lam yadhkur man sai ibn jarir bai wanda ya amince da shi ba sai ibn hajar ya ce wal kudaimi laysa bi mu'tamar hanyar da aka faɗi magana ba tabbata ba saboda kudaimi din nan walakin hadhihi al mulahaza min ibn hajar la tata'atta fi kulli tarjamatin fil kitab amma ba ko ina ne fa da aka ci gyaran shi kuma ya zama ko ina ɗan kuskure ne. akwai inda kuma shi ke da gaskiya naka abu ne da ke buƙatar nazari da bincike da ƙwarewa ومما أخذ عليه أيضا أنه يضعف أناسا ليسوا بضعفاء an ƙara kama ibn jauzi da wani kuskure cewa yana raunata malaman da ba masu rauni bane minhum daga cikin su akwai talut ibn abbas wanda Allah ya mai rasuwa shekara ta ɗari biyu da da talatin takwas, kana fi ibn ya ce ba afahu na naqal malaman hadisi sun ce mai rauni ne to wannan magana ita ce nake muku misali da zo da sai ce amma qaul ibn jauzi ضعفه علماء النقل سيكي ce fa كيس min kisi يتي zawji yace wata wata wata abin da ne tuntube ne faduwa ce min kisi abin farj eh yace san ba daidai bane yace dan kuwa ni ban ga wani wanda ya raunata shi ba sai ce wa hasbuka wa hasbuka qaulul muta'annitun naqid ibnu abu hatim ba ibnu abi hatim ba yace ya ishe ka gane cewa Abu Hatim shine Ibn Hibban al-Busti kenan yace amantacce ne wanda yake annaqidul muta'annid ina fata mun gane wannan to to wannan magana wa minhum haka ila yau Muawiyah ibn Hisham Muawiyah dan Hisham kana fi yace rawa ma laysa min sama'ihi fataraku ya ruwaito abin da bai ji ba sai malamai suka yi watsi da shi ah, wannan Muawiyah dan Hisham abinda ibn hajar ya faɗa kan shi kisa saduqun lahu awham Mai gaskiya ne da aka hadisin shi hasan ne amma yana da kurakurai bukhari ya fitar da hadisin shi a cikin adabul mufrad amma yana da riwaya a cikin muslim da tirmidhi da abu dawuda da nasa'i da ibnu majah bukhari ne kawai a cikin Asabar kutubu sita bai fitar da hadisin shi ba sai dai a cikin adabul mufrad dinsa amma da yazo kawai sai buge shi ke cewa wai ya ruwaito abin da baya cikin samadin shi wa qad alaihi fi hadha al-hafiz zahabi fil mizan zahabi ya maimai da martani a cikin mizan da ya ce ba haka bane وقد يحتج ابن الجوزي بالرجل في إيدا كتبه ثم يذكره من جملة الضعفاء والوضعين هكذا عند جسكين تبعتبين ابن الجوزي رحمة الله عليه sai ga ya ambaci mutum a nan cikin littafin na addu'afa wal wadda'un yayi watsi da shi ya ce ba a karban shi kuma sai zama a wani tafin shi can daban ya kawo shi a cikin wani isnadi kuma ya kafa hujja da isnadin fa masalan Khalid ibn Yazid al-Dalani ihtajja bihi fi kitabihi at-Tahqiq ibn Jazina da littafi na at-Tahqiq wanda fi masail al-khilaf kitabu at-Tahqiq fi masail al-khilaf mujalladi biyu wanda yana magana akan hadisai da aka mas'alolin fiqh da aka yi sabani sarki sallah azumi zakka janaza wane ya ce ayi kaza abu hanifa ya ce kar yi kaza saboda kaza abin da yake magana kai kenan kamar khilafiyya na al-imam bayhaqi to a cikin wannan littafin yayi kawo riwaya da malam Khalid ibn Yazid al-Dalali wa dafa anhu kuma ya kare malamin wa za thumma zakarahu fi kitabihi hada min jumlati du'afa wal wada'i sannan anan kuma sai ya kawo shi yace ai makareci ne ma mai rauni ne wa qari akisul amr wani lokaci kuma yana juyawa a can ya ce mai rauni ne a cikin alwadda'u ya kare shi yadkur rajula fi kitabihi hadha wa yudatu anhu wa yuwasiqu a cikin addu'afa ya ambace shi ya kare shi ya amince da shi kuma yadkuru fi kitabin lahu akhara sai ya ambace shi alkafi kuma can daban wa yujrihu wa yujrihu wa sai ya raunata shi wa yudaifu ya ce mai rauni ne wa misalin zalika salihun maulad tau'ama da aka ji a bayan nan ضعفه في كتابه الإعلام بناسخ الحديث ومنسوخ عشان يرون تش هو فقه في كتابه الضعفة أنا أنكم يا آمن ترش ومثل القول فيه يما كان دلا دلا وهذا السميع من ابن الجوزي عجيب وإنما أبو مالكي littafin ya ce huwa matubu'un an buga shi akwai dar kutubar ilmiya sun buga shi tun ba yau batun kamar shekaru biyar da suka wuce kuma kamantansu da ta hakikin wani malami suna a عبد Abdullahi القاضي qadi a cikin juz'i guda uku suna nan muna nan da su a nan a maktaban mu abin da yake faruwa in tana a can baya mun yi magana akan wannan matsalar da Ibn Jawzi ya samu kanshi Allah ya gafarta mai shine rubuce rubucen shi suna da yawa kwarai da sannan kuma yana da abin nan suhufi ne akwai littafin da karanta sai yake shi da kanshi kawai da abin nan shi ya muka ji zabi yana cewa da za a dawo da Ibn Jawzi duniya a zaune da shi a ce tun daga ran da ya dawo kawai ya ci gaba da gyara littafin shi zai yi irin shekarun da ya a duniya ba zai iya gyara kurakuran da ke littafin shi saboda yawan littafin da kuma yawan kurakuran saboda ya yi rubuce-rubuce da yawa a cikin komai a cikin tafsiri a cikin hadisi a fikihu a tarihi a aƙida abin nan a raddi a wa'azi komai yana da tafai sama da ɗari biyu to da haka abin yi yawa sai dai kawai duk abin da aka gani a ce nan kaza ne Allah ya gafarta mishi amma ba za a iya gyara kurakuran shi da sauki ba Allah ubangiji ya gafarta musu gaba gida sai mu kuma al-Imam zahabi yana ci gaba da mana bayani akan tarihin abubuwan da suka faru a cikin shekara ta 238 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin wannan littafi nashi al-Ibar fi khabari man ghabar yace wa fiha بشر بن الحكم العبدي النيسابوري الفقيه والد عبد الرحمن توفي قبل إسحاق بشهر وقد رحل قبله لقي مالكا والكبار وعني بالأخر ce malami na gaba daga cikin malaman da ake tarihin rasuwarsu a wannan shekara shine bishir ibn al-hakam al-abadi wanda yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da sunan nasa'i mutumin garin Naisabur ne malami ne masanin fiqhu baban Abdurrahman wato Abdurrahman bin Bishr bin al-Hakam al wanda shi kuma yana da hadisai a cikin Bukhari da Muslim da Abu da ibnu Majah dan malami ne kamar yadda baban yake malami al-Imam Zahabi da ya tarjamar wannan yaro na shi Bishr din wato Abdurrahman a cikin siyar yake cewa itana bihi abuhu baban shi ya ba da muhimmanci wajen training din shi warta halabi ya tafiye tafiyen da yayi tare da shi wani kiyar kiba ya gama da manyan malamai wa tsala umruhu shekarun shi suka yi tsawo ya ce wan farada har yawa ya gari ya zama shi kaɗai ne mai irin wannan isnadi gajeri haka saboda tsawon rayuwa da ya rasu shekara ta da sittin, bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta musu gaba daya akwai wani abu da ya faru baban ya tafi da shi makaranta tun yana ɗan karami tun bayi da ko gemu kwaya ɗaya bai balaga ba an ce tun yana kamar shekara goma ko sha ɗaya ko ina da shi ake tafiye-tafiyen karatu da nan za a je wani gari ko a garin su za a yi ah, wata rana sai aka waye gari kawai ya mafarki ya mafarkin balaga baban kawai sai je gayyato malamai abokan shi da sauransu aka zo sai da aka ci walima aka ci aka abinci sai ce mishi tashi ga miki ya miki ce to zama ana so ku shaida cewa wani yau ya yi mafarki ya zama bali da aka duk riwayar da ya yanzu cikakken riwayar zabi ce ai an kunya wasu wannan me yasa za a mai haka baya cikin sunna wannan aiko baban yana so ne wai a sani cewa fa yaron ya girma su. sai da aka mishi walima ta ta balaga <laughs> kaga har ya zama tarihi ana jin labari Allah shi kyauta to yace wannan malami ya rasu kafin Ishaqa dan Rawiya da muka ji a baya bi shaharin da wata guda eh to kaga Ishaqu mun ji ya rasu a cikin watan Sha'aban ko to sai ya zama shi kuma a watan da yake nan a watan rajab kenan kenan ya rasu insha Allah na a qabla isaqa bi kabla ko na'am ya gamu da Imam Malik dan Anas da manya-manyan malamai kuma ya ba da muhimmanci da ilimin hadisi wa fiha Bishr ibn al-Walid al-Kindi al-Qadi sannan malam Bishr ibn Walid ibn Khalid al-Kindi wani alƙali ne al'allama babban malami abul walid alkunya sa kenan bi bagdad a garin bagadaza fi zulqa'da a watan zulqa'da wala hu sab'un wa tis'una sana wani mutum shekara shi da bakwai wannan tafaqqa ala abi yusufa wannan ba hannafi ne ya yi karatu a gun abu yusufa Karin mu manta dama an fada cewa duk in ka ji mutum alƙali a wannan zamanin to mazhabin hanafiya yake saboda malaman hanafiya su suke rike da ministry na justice da haka jama'a su kawai suke sakawa abin ya zama kamar siyasa yadda ka san dai ana yin duk wanda ya hau gwamna sai ya cire kowa ya saka jama'a shi sawawun sun dace kuma su dace Allah ya gafarta ma malam Jafar Mahmud Adam wani katon shi da dadewa ya yi raddin ire-iren waɗannan maganganun cewa wani irin shirme ne kowa ya zo sai ya cire duka kwamishina da kowa ya saka na shi ba ruwan shi cancanta cewa wane ya iya to a bashi su gaba in baka cikin karar kamfen ɗinsa to ba za ka yi aiki da gwamnatin shi ba kuma har ma muna ganin haka ma daidai ne sai a ce ai wani da ya ci shi bai saka yan jama'a shi ba Dan haka ana ganin bai yi wa fa'i ba kun ga misconception da muka samu ana ganin ma rashin rashin kyautawa ne idan mutum bai saka yan su ba sawun sai iya ko ba su iya ba yan jami'ar su da yan uwan shi da yan uwan matar shi da mutanen garin su da mutanen yankin su ya zama yanzu wannan shine shine order of the day a Najeriya kowa in ya hau har har sai ya mai da garin su birni inda ƙauye ne sai ya canza masarautar garin su sai ya ɗauke wasu makarantu ya mai da su garin su duk duk mukamin da mutum ya hau in ka je gari kaza suka ce ai suna da yawan yan sanda saboda wani da ya dan sanda ai suna da yawan custom suna da yawan ma'aikatan banki duk wannan zalunci ne gama duka zalunci ne ba daidai bane ba a ce kaka yau yan garin ku ba amma kuka takaita abin da yake da na ƙasa a garin ku ba daidai bane dan dai kawai Najeriya ba abun abin da ya kamata ne kuma ba abun mamaki akwai hukuma musamman wanda aikin ta gyara wannan abu Federal Character Commission don kaje ita ba za ga wannan abun ake a wajen sanda shugabanta dan wuri kaza ne su duka kawo mutanen wurin tun daga masu gadi har daraktoci ya zuba. a hukumar da yake ita ma kanta aikin ta wai gyara wannan matsalar Najeriya ke <laughs> Allah shi kyauta Najeriya kuma na ga sai dai mahadi ya zo kawai ya mutane <laughs> Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wasa mi'a min malikin wa tabaqatihi ya ji riwaya daga maliku da tabaqar al-imam malik duka yana da riwaya daga gare su a wa kaba a wa waliyar Mansur ya mansur yayi alƙalanci a garin al-mansur sunan gari ne wa kana mahmud al-ahkami kathir al-ibadati wan nawafil yana da yawan ainihin wato ibada da bautar Allah an ba da labarin cewa kana wirduhu fil yawmi mi'atay raka." kullum rana sai ya a ɗari biyu ta sallah ta nafila kuma wa kana yuhafizu ala zalika hatta ba'da da falij har ya samu stroke amma bai fasa yin wannan sallar ba iyakar rayuwar shi Allah ya gafarta mishi sai dai ba shi da ba shi da riwaya ko kwaya ɗaya a cikin kutubus sita kana minar waqifa yana daga cikin wanda suka ce su la aqulu kaza wala kaza din la aqulu kalamullahi wala aqulu makhluqan sai fatarakahu ashabul hadith malaman hadisi a suka watsi da shi bai da riwaya ko da ya cikin kutubu sita Allah ya gafarta mishi wa fi hal Husayn ibn Mansur Abu Ali As-Sulami An-Naysaburi Al-Hafiz rahala wa sami'a wa akthara an Abi Bakr ibn Ayyash wa ibn Uyaynah wa tabaqatihima wa urida alayhi qada'a Naysabur fakhtafa wa da Allah fa mata kabe misalis Allahu akbar kaji wani wali kuma wannan daga cikin malaman su Bukhari da Al-Imam An-Nasa'i sunan shi Al-Husayn ibn Mansur irin sunan hallaji ko hallaji wannan ta kadare shi ma sunan shi kenan al-husayn ibn mansur to wannan ba hallaji bane mutumin kirki ne na kadare alkunya sa abu ali as-sulami mutumin garin lai sabur baba malamin hadisi ah, aka ce ya yi yawo gari gari ya ji hadisi sannan ya yawaita riwaya daga abubakar bin ayyash da sufyan bin uyayna rahmatullahi alaihim ajma'in da kuma tsarin rakinsa cikin malamai sai malam ya ce wa alaihi qaba'u nay qaba'a an bashi kai na appointment na alƙalanci a garin mai sabuwar faktafa sai ya ɓuya ya ka neme shi a karasa kamar yadda kasan san ɗan sanda suna da mutum wadda Allah sai ya adda Allahumma tawaffani ma kanat hayatu khairan eh, wafatu khairan irin wannan adda da Bukhari yayi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ga duniya karanta yadda zaka yi sai ka da ya buya ana ta neman shi dole sai ya alƙalanci shi kawai yi wannan addu'a kwana uku sai Allah ya ɗauki rayuwarsa malaman salaf mun sha faɗa wannan magana ba ta san alƙalanci kwata-kwata shi ne abu mafi haɗari da suke gudu saboda bala'in da ke cikin shi saboda da wuya a fita lafiya mun ji a makon da ya gabata hafs ibn riya ce ban an sha alƙalanci ba sai da hatta halat maita sai na tabbatar cewa na shiga cikin waɗanda fa mun turra ghaira bagin wala adu ya halatta da cin mushi saboda yunwa da fatara sanan na shi alƙalanci ba sa karba Abu Hanifa an da kai an da kai akan alƙalanci Hanifan nan Abu Ja'far Mansur ya dake shi yaki karba sanan abu ne a tarihinsa Imam Malik ya ki karba wani ya ki karba mu ko yanzu mutum da hannun shi da mutu application ya ba shi alƙali kuma ko risala bai gaba iyawa wani riko Allah sannan kuma ya tabin kafa har ya bada cin hanci ba dole a samu matsala ba ba ruwan shi da wani alqudatu salatatun qadin fil nari wa qadin fil janna wa qadiyan fil nari ba ruwan shi da wannan duk abin da ya kama ya ci kawai da ci duk abin da ya zo hannun shi zai ma ya fito haram ya ci shi yasa zai fito dan yaman kamar yadda al-imamu darimi ya ruwaito yake cewa babu mai bada fatawa sai ɗayan mutum uku dan alƙalanci fatawa ce yace da shugaba wanda ta zama mushi dole aka ce kai ne limami kai ne halifa kai ne gwamna kai ne malamin islamiyya kai ne hidimarsa wato ka dole zaka take disisa ya zama maka dole shine yake shi. yace da kuma malami wanda ya san annasu wal mansukh aka tambaye aka ce wane ne wanda kake ganin ya san nasikh wal mansukh yace wanda zan iya tunawa da shi ne Umar dan Khattab wato wanda ya kai matakin ilimi irin na Umar sai ce wa ahabaku da kuma wawa shine cikon na uku wanda yake bada fatawa yace na san dai ni ba shugaba bane na biyu kuma ni ba malami ne irin Umar ba yace wa arju Allah akuna salisa ina fatan kuma ni ba wawa bane don waɗannan su ne kawai waɗanda suke bugan kirji su bada fatawa a wata riwayar ta Imam Darimi da ke sanar da tana da ɗan rauni ita kuma yake cewa Umar dan Khattab ya tare Ibn Mas'ud yace labari ya iske cewa kana bada fatawa kuma kai ba gwamna bane ni ban saka ba Ibn Mas'ud ta jama'a duk irin ilimin shi ce to ka bari ka bar wanda ke mutum moriyar ta ya sha wahalarta ni da nake kai shugabancin ni nake ci moriyar shugabanci duk da ba so nake ba to ban nuna sha wahalar fatawa in ban neme taimakon ka bakar kai haka suke rayuwa a irin wannan tsoron ka ji mun karanta da yawa anan wani ya gudu ya bar saboda a ci za a bashi alƙalanci da sauransu mu ko na zangayi ma mutane suke to kaji wannan shi addu'a ma yace Allah ya sa ya mutu saboda kai alƙalanci kuma Allah ya karba addu'a shi shikenan sai sai fadi ya mutu Allah ya gafarta mishi malam ya shiga da cewa wa fiha talut ibn abbad abu usman as-sirati al-basri lahu mashiqatun aliya mashhura sai kuma talut ibn abbad to ne kaga wannan shine babin nan kenan ake cewa arishi shine da yanda muka karanta din nan ko Talut ibn Abbad wanda aka ce ibn Jawzi ya rawanta shi eh, yanzu nan sabu Talut ibn Abbad wanda aka ce eh, da zahabi yake cewa fa hafwatun min kis ibn Jawzi wannan wata tuntube ne daga cikin min kis al-Farj to Abu Usman as-Sirafi al-Basri Ah, yana da mashiha wato ruwayoyin shi da tara na malamansa shahararriya inji zahabi rawa an hammad ibn salama wa tabaqati yana da riwaya daga hamad dan salama da sa'o'in su wa kana siqatan kaji zabi yace ce amintacce ne walan yukhriju lahu shay'an amma ba su da da riwaya a cikin kutub gaba da yana nufin a lokacin al-khamsa dan baya lissafawa shi da ibnu Maza. amma ibnu Maza mun ji ya fitar mai da riwaya kuma ya fitar da ɗan shi ma akwai ammar ibnu talut wanda shi ma mai riwaya ne ke ibnu majah ya fitar musu da riwaya وفيها أمر بن زرارة الكلابي النيسابوري فيما لا أمر بن زرارة الكلابي النيسابوري يا رسول له ثمان وتسعون سنة شكرا تسعين تقف يا الدنيا روى عنه شيء وطبقته وكان ثقة صاحب السنة malami ne amintacce masanin sunna masanin alkur'ani kuma har ila yau yana da yana da riwayar alkur'ani daga alkisai yana yana karanta da alkur'ani kuma bukhari da muslim da nasa'i sun yi riwaya daga gare shi babban malami wa abdul malik ibn habib mufti ahli al-andalus wa musannif al-wadiha sai kuma malam abdul malik ibn habib ibn sulaiman ibn harun babban malami daga cikin malaman kasar andalus dan ana cewa ah, dangantakarsa tana tikewa ne zuwa ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, al-Abbas ibn Mirdas al-Abbas ibn Mirdas kuma ɗa ne ga Khansa'u wannan mawaƙiya muqaddarama din ah, al-Abbas ibn Mirdas min Sulay to ana cewa dangantakar shi tana tikewa zuwa ga wannan malami dama kuma mutanen garuruwan su banu ah, banu Salima sun yi kaura da yawa sun tafi Andalus haka babu mamaki dan ya take dangantaka shi zuwa ga ita wannan sahabiya da ɗanta Abbas ibn murdas kisa shi nan mashahuriya dan wanda aka yi yana daga cikin mu'allafatu qulubuh wanda aka yi yakin ah, fatu makka aka baiwa sori hawazin aka baiwa su su abu su fiyana raƙuma ɗari ɗari ɗin nan zamu makaranta a sirajin ma'ad shi kuma ba a bashi ba eh, ya ji haushi har wasu maganganu marasa daɗi daga baya da ya tuba saboda mu Allah fata ne imani bai riga shi da cikin zuciyarsu su haka suna da jafa'i irin kuma dama mutumin ƙauye ne asalin mutanen cikin sahara ne waɗanda iyakar rayuwarsu ya kyakkyawa suka sani da farauta to amma dai sahabi ne ya yi imani daga baya daga cikin abin nan wato sahabbai na baya baya Allah ya gafarta musu Allah ya ƙara musu yadda gaba daya to wannan malamin Abdul Malik dan Habib zuriyar su yana da littafi mai suna Al-Wabiha wa ghairi zalika da wasan su fi rabi Ramadana ya rasu a hudu ga watan Ramadana a wannan shekara walahu 40 wa 70 sana shekara 74 sa'ad da ya rasu tafaqqa bil andalusi ala ashabi maliki ya fara koyon karatu a kasar andalus a gun ɗaliban maliku irin su ziyad ibn abdurrahman shine shabatun kenan an ah, kun tana ziyad ibn ah, ah, abdurrahman ibn ziyad ibn abdul malik al-lakhan wanda wani babban malami ne kamar da zai yake kuma kashi cewa imamul wari'ul muhabun wanda shi ma wannan bil munasaba shi ma hishamu dan abdurrahman halifa na kasar andalus yayi yayi da shi a shahali kan ya shi ya shi alƙalanci shi shi ah, abin nan ah, wannan babban malami Ziyad ibn Abdurrahman Yaki ya rasu shekara ta 199 da casa'in da mu riske shi a nan gaba insha Allah ah, nan kusa kaɗan wa hajja sanata samanin wa mi'atin malam Abdulmalik dan Habib bai aikin hajji shekara ta ɗari biyu da takwas. fahamala an abdul malik ibn al-majishun wa ta'ifa sai ku yi karatu a gun malaman madina su abdul malik ibn al-majishun da wasu su wa tafarada bil mashifati ba da ibn yahya bayan rasuwan yahya ibn yahya al-andalusi sai zama shine malami wanda ya fi kowa shahara da tare suke a karanu ne tare suke komai kuma su ne suka yada mazhabin maliku a ƙasar andalus to bayan rasuwan yahya wanda mun ji masu shi a bayan nan kusa kaɗan wa huwa fil hadisi laysa bi hujja mala yace amma wannan mutumin bai da rabo a hadisi a cikin sirr alamin nubala yake cewa la hu la ya'rifu sahihahu min saki bai san hadisi mai rauni ko mai inganci ba duk wanda ya zo kawai kamar wazin kawai eh, bayarwa yake amma a wajen fikihu fa eh, ana siffanta shi da hazaƙa da gogewa a cikin fikihu baya ga wancan littafin na shi alwabiha yana da littafi fada'il sahaba yana da littafi kuma tafsirul muwatta yana da kuma littafi mai suna surubul islam wanda tarihin yaƙe yaƙe ne babban malami ne an ce shi ya bai wa ah, halifan zamanin su abdulrahman ibn da hakam shi ba shi shawara aka gina masallaci a ƙasar ishbiliya da kuma ah, abin da aka yi wa garin ganuwa musamman bayan turawa sun zo sun ci garin da yaƙi musulmai suka zo suka sake mai da martani suka kwato garin sai ya ba da shawara cewa a yi mishi ganuwa saboda a kare shi daga hare-haren waɗannan batattu kafirai kuma aka yake da shawarar tashi kuma cikin ikon Allah shekara ɗaya suka rasu gashi nan shine a bayan shi da yake cewa wa fiha sannan kuma a cikin dai wannan shekara Abdurrahman ibn al-Hakam ibn Hisham al-Dakhil Abdurrahman dan gidan al-Hakam dan Hisham al-Dakhil ah, jikan al-Dakhil kenan sahibul Andalus ko kuma dan shi kenan dan shi Abdurrahman ah, al-Hakam ibn Hisham shine al-Dakhil din ah, Abdurrahman ibn hakan bin sham ad-dakhil al-umawi wa qad nayyafa ala sittina ya wuce shekara 60 wa kanat ayyamuhu 32 sana ya rayu shekara sorry wannan shine ad-dakhil din shi kanshi za a zo kan wancan wanda shi ne aka ba wannan shawara addafin din shi kanshi abdurrahman ibn al-hakam wanda ya yi halifanci shekara talatin da biyu wa kana mahmud sira ya kasance an yaba wa ayyukansa da gudanarwarsa adilan mai adalci jawadar mai kyauta mufabbalan wanda yake mai falala walahu nazarun fil aqliyat yana da bincike da ilimi a cikin ilmomi da suka shafi aqliyat wato irin falsafa da makarantarsu. su wa yuqimu lin nasi salawat shi yake limanci da kanshi wa yahtamu bil jihadi kuma yana bada muhimmanci da jihadi ah, ah. a wannan shekarar shi ma ya rasu وفيها محمد بن بكار بن الريان ببغداد في ربيع الآخر سمع فليح بن سليمان وقيس بن الربيع والكبار yana daga cikin wannan shi daga cikin malaman imamu muslim ne da imamu abu dawuda da su bahuyi da su al-imamu sarraj zaka ji muslim na yawan cewa haddasa muhammad bin bakari ko ah, ibn rayyan ya rasu a garin bagadaza a rabi'ul yana da malamai su Fulayhu ibn Sulaiman da Qais ibn Rabi' da makamantansu wa fiya Abu Ja'far Muhammad ibn Husaini al-Bur al-Burjulani musannif az-Zuhudiyat sai kuma malam Muhammad ibn Husain ah, al burju Lani wanda ke da littafi mai suna az-Zuhudiyat wannan wani ah, sufi ne dan zuhud Sheikh ibn Abi Dunya eh, ibn Abi Dunya ɗalibansa wanda shi ma malami ne kwararre akan zuhud wannan bai da riwaya cikin kutubu sita ka tabbata وفي محمد بن عبيد بن حسا ابن حساب الغبري بالبصرة قلنا الشيخ محمد بن عبيد يا رسع قرم بصرة الإمام مسلم دا أبو داود دا نسيس فتد رواية سا رواء حماد بن زيد وطبقته وكان ثقة حجة ما لم إمام مسلم نشمع محمد بن عبيد malami ne amintacci baya ga muslim ya karanta da su abu dawud da alimamul firyabi da abdan duka waɗannan ɗaliban shi ko fiya muhammad ibn abi suri al-asqalani fi sha'bana ya rasu shi kuma watan sha'bana sami al-fudayl ibn iyad wa tabaqati wa tabaqata wannan shi kuma yana da hadisi ne kadai a cikin littafin sunan abi dawud wanda saduqun ne lahu awham kamar da ibn hajar yake faɗa baban shi abu sirri an ce sunan shi al-mutawakkil wafiha har ila yau dai a cikin wannan shekara abu sai a wannan shekara abu sa'id sulaiman al-ju'fi al-kufi ah, al-muqri al-hafid nazir misr sai kuma wani malami daga cikin malaman su bukhari da da imamu tirmidhi wanda eh, eh, bukhari ya fitar da riwaya sace sananniya eh, amin nan yahya ibn sulaiman ibn yahya ibn sa'id al-ju'fi mutumin garin kufa ne malamin alqur'ani ne mai karantarwa yayin cirana a ƙasar misra wakila fi sanatin lati qablaha wasu kuma sun ce a shekarar ta gabaci wannan sami'a abdul aziz bin darawardi wa tabaqata wannan idan ka kalla al-imam az-zahabi da zikar gama sai yake cewa suwayyihun yana da dan kyau kadan ibnu hajar kuma yake cewa saduqun yukhdi'u Ah, kuma bukhari ya fitar da riwayarsa don ka karanta da masa cikakkiya a cikin ah, tajibu tazi za ka ga abin da ya faru kamar yadda kuma ibn hajar ya ambata a cikin muqaddima wato hadith hudas sari kenan cewa wannan malamin bukhari ya fitar da hadisan shi da yawa sama da arba'in amma dukkanin su riwaya ce ma'arufa daga abdullahi ibn wahab kaje ka bincika bukhari duka haka zaka gani duka riwayar da Bukhari ya fitar mishi ta hanyar Abdullahi dan Wahab wanda kuma riwayoyin shi daga Abdullahi dan Wahab dukan su masu kyau babu matsala ko kana akan su amma riwayoyin da ya daga wasu kamar daga irin su abin nan ibnu Jurayz ko su abin nan abu abu abin nan wannan mutumin misar din nan sunan shi ya bace mini yana da riwayoyi kala daban-daban daga mutane daban-daban waɗanda su ne suke da matsaloli to bukhari bai kawo su ba kwata-kwata da haka babu matsala dan kasa da an ce suwai lihun ko yau kudu ka fara tsanin to wannan menene matsalan hadisan shi da ke cikin sahih bukhari ba su da matsala ko kada ah, wannan kenan ina ganin zamu dakata wannan littafin anan kafin mu tashi abin da ke ganin zamu yi insha Allah shine da Allah ya mako mai zuwa ko ba za mu yi da littafan ba za mu yi karatu ne a cikin wannan ah, introduction na makasin shari'a da kuma ɗaya usulun fiƙi ɗin sai mu dinga alternating saboda lokacin yana da kunci kwarai da gaske in baka da ana kokarin kiran magarba da zarar shida tayi kuma wasu ba anan suke ba sai sun eh, hau abun hawa da sauransu to ina ganin abin da mu dinga yi kafin lokaci ya canza shine mako ɗaya sai mu yi guda biyu din nan al'ibar da jarh ta'dil wani mako kuma Allah ya kai mu sai mu ah, ah, usulul ah, fiqh da maqasid shari'a dan ya zama an yi alternating kar a yi concentrating akan abu ɗaya kawai ba gaggawa ake ko kuma kokarin dole sai an sauki kafin lokaci da ba sanista ba ce da za a ce dole akwai iyaka insha Allah ina ganin daga mako mai zuwa abin da ya kamata mu yi kenan wanda ya san jama'a bai samu kofi ba jama'a su zama kokari suna samu kofi din nan yana daga cikin abun mamaki mu da ake cewa ɗaliban ilimi ba mu da littafi yana daga cikin abin mamaki gaskiya da a ce awam ne mutanen gari babu wani ba su da larura na sai sai littafi kamar misali a ce ne abin mamaki a ce misali a ce gwamna ba yi da mota ta hawa shi bai siya ba gwamnati ba ta sai mishi ba zai zama abin mamaki amma kamar ni da kai talakawa ba mu da mota dama wannan shine a haƙƙu bina shi ya fi cancanta dama ce ba mu da shi amma amma bai kamata ce gwamna bai da mota ba ko ko sarki misali ai bai kamata ba to haka ko kuma ce inda hausawa suke cewa an amarya bata hau doki ba ba dora mata kaya ba zai yi za a ce kawar yan mutane za a kawo ta nan gaskiya ne out daga cikin kaura zaria kawai ka je ka ce to bismillah ka zo da yan insurance guda biyu masu baza ka ce ta hau ɗaya ka hau ɗaya kana ganin za a baka ita ka ga bai dace ba ba mutuncin amarya bane ko duk da ba ce wai dole sai mota iri kaza ba amma dai ka ka san mota mana kai ba kada abokai masu mota ne mun gari to to da ga jama'a ba daidai bane abin da kuke din marasa littafi da kuma ki sai muke ya kawai kamar ya zo sulma ba daidai bane kowa ya sai ne samu littafi jama'a kowa ya sai da ji ba sai an zo ana cewa wani ɗan littafin ka ba kowa ya san yadda zai kowa ya kanshi faɗa kuma malamai ne kuma masu karantarwa ne ba daidai bane saboda koyaye ne in kana da littafi zaka fi zama cikin ta'anni kuma ka koma kai nazari ka karu da wasu abubuwa kai wasu bincike amma kawai ka zauna haka sai dai saurari a wannan kawai ya zama kamar zo majalisa ta na kawai irin ango ba ba you don't look serious kuma nan makarantar da daga cikin tradition ɗinta dama ba a yadda da tsada littafi ba a da littafi ba ma'ana tsadar littafi ƙarya ne ana siye ko mun tsare shi haka malam albani ya koya mana idan baka da littafi ka je ka sai da hanset ɗinka ko agogonka ko hulanka ka siya ka je ka sai da ita kowa na ne za ka ce kawansa ɗin shi za ka tafi dubu takwas na shi ƙarancin kuɗi ba ka wani wannan hulan da muke sakawa su ba dubu uku dubu huɗu ake sai da su ba da ta tafi nawa ne ba za ka sai da kafin aka sai da tashi ba ta na kasiya wani ma kona da hulan nan tafi dozin wani yake da irin ta da kube da zita da wake ci yana da su amma kuma da jajabi Allah shi ke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu